daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkanmu da asuba daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mashaba an mai tare da ku a cikin wannan fitarwa ta ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labaran duniya da ɗumbiɗi musu muna kuma ɗauke da shahin ban labaru daga nan sai mu kawo muku shirin nan na ko kun san za a ji shirinmu na duniyarmu a yau sunan mu karkare da shirin nan na tarbiyya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda waɗannan abubuwan da muka sanar muku za su kasance. Labarin duniya da farko ga kanunsu. dakarun kare jun musulunci na ɗin sun ce za su kai farmakin wa'adu sarik na uku a kan 'yan mamayar sahiyoniya ƙungiyar hamas ta sanar da shahada wani jagoranta a ƙasar labanan jamhuriyar niger na son kula wato shirin aiki da kafin watsa labarin iran to yanzu sai a gya zama da mu aji cikakkun labarin duniyar dakarun kare jin halin musulunci na iran sun ce za su kai farmakin wa'adu sadik na uku a kan yan mamayar haramtacce kasar isra'ila mataimakin kwamandan dakarun kare jin halin musulunci na iran irgc ya sanar da cewa iran za ta kai farmaki na wa'adu sadik na uku a lokacin da ya dace Laftana Janar Ali Fadwi ya kuma ishara da yakin Gaza yana bayyana cewa su kansu 'yan sahiyoniya sun bayyana cewa hamas ta yi nasara su kuma ba su cimma manufarsu ba iran dai ta kai wa haramtaccen kasar isra'ila hare-hare guda biyu da aka yi wa sunan wa'adu sadiq na ɗaya da na biyu harin na farko dai ya kasance a matsayin mayar da martani ne dangane da harin da haramtaccen kasar isra'ila ta kai wa karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da ke ƙasar syria da kuma kashe mata jami'an soja masu bayar da shawara gwamnatin damascus na biyun kuwa ya kasance mayar da martani a kan kisan gida da 'yan sahiyoniya suka yi a kan jagoran kungiyar hamas shahid ismaila haniya a nan tehran shugaban kungiyar hamas a nashi gefen khalil hayya ya faɗa a makon da ya shuɗe cewa iran ta kasance a sahun gaba wajen taimakawa gwagwarmayar falasɗinawa kuma sa da tabbacin cewa za ta ci gaba da yin hakan ƙungiyar hamas ta sanar da shahadar wani daga cikin jagororinta da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kashe a ƙasar labanan dakarun ƙasam na ƙungiyar hamas sun sanar da shahadar muhammad shahin wanda ɗaya ne daga cikin kwamandojinta da ya shahada sanadiyar harin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai masa a birnin saida na ƙasar labanan sanarwar ta dakarun ƙasam ta ce muhammad ibrahim shahin wanda ake wa lakabi da abulbara ya yi shahada ne a ƙarƙashin wato abin da ake ci gaba da na tufan aksa bayan da 'yan mamaya suka yi masa kisan gilla a garin saida da ke kudancin labanan ajiya litin har ila yau dakarun ƙasam ɗin sun yi bayani akan rawar da shahidin ya taka a fagen gwagwarmaya da jihadi akan 'yan mamaya tun daga boran intifada na aksa har zuwa farmakin guguwar aksa hakanan kuma bayanin na kasam ya ce abulbara ya riski dan uwansa shahidi hamza shahid wanda wato ya gabace shi da yin shahada da kuma sauran 'yan uwansa shahidai masu tsarki kasam ɗin ta yi alkawalin ci gaba da tafiya akan tafarkin shahidin na jihadi da gwagwarmaya har zuwa cimma manufofin al'ummar falasɗinu na into da dukkanin falasɗinu da fursunonin da suke kurkuku da kuma komar falasɗinawa in hijira zuwa gidajensu da biranensu da ke ƙarƙashin mamaya sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun ce ba za su fita daga wasu wurare guda biyar ba a kudancin ƙasar lawanan sojojin haramtacce ƙasar isra'ila sun ba sanarwar cewa ba za su bar wasu tudde guda biyar a kudancin ƙasar labanan ba har zuwa wani lokaci da ba su sani ba saboda tsaron kasar su. tashar talabijin ɗin almayadin ta ƙasar labanan ta nakarto cewa tankunan yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kutsa cikin garin kafar shuba na kudancin ƙasar kuma sun kafa sansanin soja a garin a jiya litinin ne dai ya kamata sojojin haramtaccen ƙasar isra'ilan su fice daga kudancin ƙasar ta labanan da suke mamaye amma a jiya ɗin ne suka ba da sanarwar cewa ba za su fita daga wurare biyar ba daga kudancin ƙasar ta labanan kafin haka bayan kwanaki 60 da tsagaita wutar yaƙi ya kamata sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila su fice daga kudancin labanan amma tare da shiga tsakani na gwamnatin ƙasar amurka gwamnatin ƙasar labanan ta tsawaita wanzuwar sojojin na yahudawa har zuwa talatin nan 18 ga watan fabrairu shekara ta 2025 ɗinnan da ake ciki a yau ne ya kamata a ce sojojin ƙasar ta labanan sun karbi dukkan wuraren da sojojin yahudawan suka mamaye a kudancin ƙasar har yanzu dai ba a ji ta bakin gwamnatin ƙasar ta labanan ba dangane da wannan lamari. mai magana da yawun sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce ba za su fita daga waɗannan wuraren biyar ba saboda tsaronsu kuma a duk lokacin da suka ga mutanensu a yankin arewa na haramtacciyar kasar isra'ila za su samu aminci da zaman lafiya suna iya ficewa daga waɗannan wurare kafin haka dai babban sakataren ƙungiyar hezbollah sheikh na'im kasim ya bayyana cewa sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba su da wani uzuri na ci gaba da kasancewa a cikin ƙasar labanan jamhuriyar niger ta bayyana cewa tana son kulla wato ƙawance ta fuskar yada labarai da jamhuriyar musulunci ta iran wannan bayanin na kunshe ne dai a furucin da ya fito daga jakadan jamhuriyar niger a tehran malam saidu ali zaituwa wanda ya ganawa da shugaban hukumar gidan rediyo da talabijin sashen kasashen waje na iran ahmad noruzi a jiya litinin bangarorin sun bayyana kyakkyawan fatan musayar bayanai da shirye-shirye a tsakaninsu da nufin karya lagon kafafen yada labarai na kasashen yamma da ke yada gurbatattun labarai da rahotanni akan kasashen nijar dai ta raba gari da faransa da ta yi mata mulkin mallaka ta kuma kori ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama da ke mata dagon ƙasa hakanan kuma ta rufe gidajen rediyoyi na ƙasashen yamma irin su rediyon faransa na rfi da kuma tashar bbc jakadan na nijar ya kuma yi tuni da irin kyakkyawan alakar da ke tsakanin ƙasashen biyu to ƙarshen labarin duniyar kenan. to bayan da aka ji labaran duniya sai kuma shirye da muke ɗauke da su wanda za su haɗa da sharhin bayan labaru shirin nan na kokon san sai kuma duniyar mu a yau sannan mu karkare da shirin tarbiyya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin duka waɗannan shirye-shiryen da kuma haka muke ban kwana da ku. To sharhin namu a yau zai waiwayi wasu daga cikin mahimman batutuwa ne da suka fito a yayin taron shugabannin kasashen kungiyar tarar Afirka karo na 38 da ya gudana a birnin Addis Ababa na kasar Habasha. A ƙarshen makon nan ne dai aka buɗe zaman taro na 38 na shugabannin kasashen kungiyar tarar Afirka ta AU a birnin Addis Ababa na kasar Habasha. Shugaban kasar Angola Jowaso Lorenzo ya karbi ragamar shugabancin karba-karba na kungiyar ta tarar Afirka a yayin buɗe zaman taron. lorenzo ya mai gurbin shugaban kungiyar mai barin gado kuma shugaban kasar mauritania muhammad udshek gazawi wanda ya karbi ragamar shugabancin kungiyar a watan Fabrairu shekarar 2014 da ta gabata a yayin zaman taron karo na 37 a jawabinsa na karbar shugabancin shugaban na angola ya bayyana kwakwaran kudurinsa na gaggauta cimma manyan maradun kungiyar ta kasashen afirka ta hanyar sa ga haɗin kan nahiyar ci gaban tattalin arziki da zamantakewa a ɗaya bangaren kuma an zaɓi ɗan takarar ƙasar jibuti muhammad ali yusuf a matsayin sabon shugaban kwamitin gudanar ƙungiyar tattalin afirka ta au an zaɓe shi ne a yayin zaman taron ƙungiyar a birnin addis ababa na ƙasar habasha a yammacin ranar asabar ya samu nasara ne a zagaye na bakwai da kwar'u talatin da uku daga cikin arba'in da tara ɗan shekaru hamsin da tara da haihuwa wanda shine ministan harkokin wajen ƙasar jibuti zai gaji musa faki muhammad na chadi wanda wa'adin mulkinsa na biyu kan shugabancin kungiyar zai kare a ranar 15 ga watan maris manyan kalubalen da ke gaban sabon shugaban kwamitin gudanarwa na kungiyar ta tarar afirka sun hada da rikicin gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo da sudan da kuma matakin da shugaban amurka donald trump ya dauka na rage taimakon da amurka ke bayarwa lamarin da ya shafi nahiyar matuka a ɗaya bangaren kuma an zaɓi salma haddadi 'yar asalin ƙasar algeria a matsayin mataimakiyar shugaban kwamitin na tarayyar afirka ta yi nasara da kuri'u 33 a kan sauran 'yan takara biyu na kasashen Morocco da kuma Masar. Ƙungiyar mai kasashe 55 da ke wakiltar kusan mutum biliyan 1.5 an daɗe ana sukar ta kan rashin taɓaka komai kan matsalolin da suka shafi nahiyar. An buɗe babban taron majalisar gudanar ƙungiyar ta Afirka ne wato AU karo na 44 a hadikwatar ƙungiyar da ke birnin asia Ababa na ƙasar Habasha inda taron ya jaddada buƙatar gaggauta ƙarfafa ƙoƙarin da ake yi na bunƙasa ci gaban nahiyar da kwanciyar hankali tare na kwanaki biyu wanda ya kunshi ministocin harkokin waje na mambobin ƙungiyar ta EU an gudanar da shi ne a ƙarshen taken da ƙungiyar ta EU ta fitar na shekarar 2025 adalci ga 'yan Afirka ta hanyar biyan diya. Da yake jawabi a wajen taron shugaban hukumar kula da harkokin AU mai barin gado Musa Faki Muhammad ya jaddada muhimmancin samar da kokarin haɗin gwiwa domin inganta zaman lafiya da tsaro a faɗin nahiyar. ya kuma bayyana wajabcin gudanar da shugabanci na gari da bunƙasa tattalin arziki da zamantakewar jama'a da sake fasalin hukumomin au kazalika ya jaddada buƙatar ɗaukaka matsayi da haɗin kan afirka a fagen harkokin duniya bugu da ƙari taron zai yi nazari kan daftarin ajanda da shawarwarin taron da za a yi na shugabannin ƙasashe da gwamnatocin ƙungiyar ta au karo na 38 wanda aka shirya gudanarwa a tsakanin ranar wanda aka gudanar a tsakanin ranakun 15 da 16 ga watan fabrairu nan Ƙungiyar tare Afirka dai a wani bangare na bayanan da ta fitar ta yi Allah wani duk wani shirin tilastawa Falastinawa gudun hijira daga muhallansu Batun neman tilastawa Falastinawa gudun hijira daga ƙasarsu ta gado yana ci gaba da fuskantar tofin alatsi ne da Allah wadda a duk faɗin duniya. Da kuma a taruka daban-daban kuma batun Falastinu shine kan gaba a ajandar taron kolin Afirka a yin buɗe zaman taron kolin ƙungiyar tarar afirka shugaban hukumar ta tarar afirka musa faki muhammad ya yi gargaɗi game da kiyaye ya yi gargaɗi game da kiraye-kirayen da ake yi na tilastawa falastinawa gudun hijira yana mai jaddada cewa ci gaba da toyewa falastinawa yancin su abin kunya ne ga bil adama yana mai sukar shirin da kasashen duniya suka yi dangane da halin da ake ciki a gaza da kuma jaddada ci gaba da goyon bayan kungiyar tarar afirka ga falastinawa shugaban hukumar tarar afirka musa faki muhammad ya ce sun ga yadda duniya ta yi shiru duk da wannan mummunan yanayi da al'ummar gaza ke ciki har ma wasu daga cikinsu na yin kira da a kori falastinawa daga muhallansu lamarin zai kara ta'azara mummunan kangin da falastinawa suka shiga a ɗaya bangare kuma ƙungiyar tarar afirka ta ce nahiyar afirka na kan hanyar da ta dace na cimma burukan da ke cikin ajandar au ta 2063 da kuma zurfafa dunkulewar tattalin arzikin nahiyar kwamishinan kula da raya tattalin arziki da cinikayya da masana'antu da yawon buɗe ido da albarkatu na tarar afirka albert mushanga ne ya bayyana hakan ga manema labarai yayin taron shekara-shekara na kungiyar inda ya ce afirka ta samu ci gaba mai armashi cikin shekarun da suka gabata duk da an samu koma baya wajen yaƙi da fatara a nahiyar ya ce afirka ita ce nahiya ta biyu mafi sauran samun ci gaba a duniya bayan nahiyar asiya don haka makomarta na da haske sai dai ya ce kalubale ɗaya da ake fuskanta shine yanayin ci gaban bai isa ya kai ga rage fatara ba yana cewa adadin karuwar al'ummar nahiyar ta kai kimanin kaso uku da ɗigo biyar don haka idan ana son rage fatara ana buƙatar adadin ci gaban da ya kai kaso bakwai an tsara fara taron ne a ranakun sha biyar zuwa shida ga wata kuma an sa ran taron zai amince da tsarin samar da ci gaba mai ɗorewa a dukkan nahiyar wanda ke da nufin rage fatara da lalubo bankin kasuwanci da ingiza nahiyar zuwa komawa ga amfani da makamashi mai tsafta rikicin jamhuriyar demokradiyyar congo da ke kara kamari na ɗaya daga cikin batutuwan da taron na kungiyar tarar afirka na wannan karo ya mai da hankali a kai kungiyar ta da afirka mai kasashe biyar ta gana ne a daidai lokacin da nahiyar ta afirka ke fuskantar mummunan tashe-tashen hankula a jamhuriyar demokradiyyar congo da sudan da kuma matakin da shugaban amurka donald trump ya ɗauka na rage taimakon da amurka ke bayarwa lamarin da ya shafi nahiyar shugabannin afirka suna wakiltar kusan mutum biliyan ɗaya da rabi a cikin ƙungiyar da aka daɗe ana sukarta da nuna kasala da rashin taɓaka komai a kan abubuwa da dama da suka shafi nahiyar shugaban kwamitin gudanarwa na ƙungiyar ta eu mai barin gado musa faki muhammad ya shaida wa kamfanin dalancin labaran ap cewa dole ne a kiyaye tsagaita buɗe wuta inda ya ƙara da cewa akwai babban taro tsakanin kasashen afirka don dakatar da faɗan ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata goma sha takwas ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu biyar wanda ya daidai da goma sha tara ga watan shaban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 191 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan fabrairun shekara ta 1834 a karan farko tun lokacin da turawan faransa 'yan mulkin mallaka suka mame kasa algeria suka sha kaye a karawar da suka yi tare da dakarun kwatar 'yancin mutanen algeria karkashin jagorancin amir abdulkadir aljazairi a karan bata da dakaran abdulkadir jaza'iri sun kashe kashi ɗaya bisa uku na sojojin ƙasar faransa sannan kuma sun kama rabin waɗanda suka rage a lokacin babu abin da ya rage wa turan sai dai su nemi sulhuntawa da shi amma amir abdulkadir aljazairi ya ki amincewa da hakan inda ya dage akan cewa ba zai sulhunta da turawa ba har sai ya kwashe dukkanin yankunan ƙasar algeria da suke ƙarƙashin su sai dai bayan lokaci turawan sun kara yawan sojinsu sannan kuma suka yi amfani da munafukan sarakuna na yankin inda suka sake samun iko da kasa algeria masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau mako guda bayan nasarar juyin juhalin musulunci a iran manyan malamai waɗanda suka jagoranci juyin juhali sun kafa jam'iyyar siyasa mai suna jam'iyyar jamhuriyar islamiyya manufofin kafa wannan jam'iyya dai su ne tara mutane domin samar da masu zaɓe waɗanda za su zaɓi tsarin musulunci a zaɓen rabu gardama wanda ake shirin gudanarwa a wannan lokaci sannan ko masu kishin addini waɗanda za su ba da taimako a da lokacin da ake buƙatar hakan da kuma fuskantar jam'iyyu masu gurɓatattun ƙidu a ƙasar waɗanda suka haɗa da jam'iyyar 'yan gurguzu da kuma fuskantar munafukai masu yi wa yunkurin juyin juhalin musulunci cikin ƙasa bayan da jamhuriyar ta cimma manufofinta da ƙarshe dai an wargaza ta bayan da kuma imam kumeni ya amince da shawarar da aka gabatar akan hakan masu saurare ko san cewa shekaru 26 suka gabata rana irin ta yau wata goma sha takwas ga watan fabrairun shekara ta 1999 jami'an tsaron gwamnatin ba'as da kasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein suka harbi aitullah said muhammad sadiq sadar babban malamin addinin musulunci kuma marja'i a birnin najab na kasar iraki da haka yi sanadiyar shahadarsa mutanen kasar iraki dai sun tabbatar da cewa gwamnatin kasar iraki karkashin jagorancin saddam hussein ne suka aiwatar da wannan danyen aiki saboda haka ne ma al'ummar kasar iraki suka gudanar da gagarumar zanga-zanga ta yin allah wadai da kisan da lokacin da jami'an gwamnatin ba'as suka kama mulki a kasar iraki shekara ta 1968 suke kokarin ganin bayan malaman addinin musulunci ta kowace fuska masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan fabrairun shekara ta 1965 kasar gambia ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan birtaniya kuma wannan rana ita ce ranar kasa a kasar gambia mulkin mallakar turawa na birtaniya a ƙasar gambia wadda ita ce ƙasa ta farko a nahiyar afirka wadda birtaniya ta fara yin mulkin mallaka hakan ya fara ne tun shekara ta 1588 kuma birtaniya ta kwashe kusan karni hudu tana wawashe dukiya da ɗimbin arziki da allah ya huwace wa wannan kasa a shekara ta 1963 birtaniya ta yi rauni a siyasance da kuma fuskar tattalin arziki sakamakon barnar da yakin duniya na biyu ya haifarwa birtaniya da kuma ci gaba da mulkin mallaka a wasu ƙasashen wanda hakan da ya sa alatilas sakamakon wannan rauni da ta yi ta fara bayar da yancin kai ga kasashe sannan kuma gambia tana daga cikin kasashe da suka samu yancin kansu a wannan lokaci a shekara ta 1965 hakanan kuma tsarin mulkin kasar gambia ya sauya daga mulki na gwamna zuwa jamhuriya a shekara ta 1970 gambia tana da faɗin kasa kilomita murabba'i da 11,295 da ƙarshen masu saurare ko kun cewa shekaru 99 da sa gabata a ranar irin ta yau 18 ga watan fabrairun shekara ta 1926 dakarun faransa da na spain da suke kawance da juna suka murkushe sojojin morocco ƙarƙashin jagorancin sarki abdulkarim rifi tare da kwashe wannan ɗan gwagwarmaya daga kasar baki ɗaya zuwa ƙasar afirka ta kudu abdulkarim rifi ya fara gwagwarmaya da sani a daidai lokacin da spain karbe iko da wani yanki na kasar morocco a shekara ta 1912 duk da karfin da sojojin mulkin mallaka na spain suke da shi da kuma kisan kiyashi wanda suka yi wa al'ummar kasar morocco waɗanda suka ƙi mika waya a gare su sojan abdulkarim arrafi sun samu gagarumin nasara a shekara ta 1921 inda har ma suka ayyana jamhuriya a wani bangare na kasar morocco a irin wannan yanayi ne faransawa waɗanda suka mamaye yankunan kasar morocco suka firgita matuƙa da irin wannan nasara da mayakan neman yancin gashin kai na kasar morocco suka samu tare da kaddamar da wani gagarumin farmaki a kansu a farkon shekara ta 1924 duk wani da sojin faransa wanda suke ƙarƙashin jagorancin marshal petrin da farko dai mayakan morocco sun yi galaba a kansu to amma daga baya tare da isowar dakarun ɗaukin gaggawa sun aiwatar da ayyukan ta'addanci da kisan kiyashi da laifuka da dama da shi kuma sun yi galaba akan dakarun abdulkarim rafi a watan fabrairun shekara ta 1926 akan haka ne faransa ta ci gaba da mamayar kasar maroko da kuma mata mulkin mallaka.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

jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta isra'ila today ta ce korar falasinawa daga kasarsu ta gado ba wani sabon tunani ba ne sai dai ya samo asali ne tun fiye da shekaru shida da suka gabata a cikin watan mayu lamarin da ya yi sanadin kashe sakataren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a kasar faraguwa wanda ya kai ga fallasa wani sirri na sirri na aiwatar da shi a cewar jaridar da ake rarrabawa kyauta a haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ta shahara a tsatsauran ra'ayi khalil darwish Kasab, ɗan shekaru 21 da talal damasi ɗan shekaru 20 suna daga cikin dubban mutanen gaza da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yaudare su suka amince da yin gudun hijira zuwa ƙasar faraguwa inda za a saya musu tikitin jirgi da ba su ɗaruruwan daloli masu yawa cewa a wancan lokaci jami'an leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mossad da jami'an tsaron cikin gida na shimbak sun kasance suna gudanar da ayyukansu na leƙen asiri a duk faɗin zirin gaza tare da ƙarfafa mazauna gaza kan amincewa da shirin korar falasinawa zuwa gudun hijira kan wasu fa'idojin duniya inda wasu daga cikinsu kamar aldamasi da kasab aka yi musu alkawarin samar da filayen noma don samun abin dogaro da kai jaridar isra'ila yau ta ruwaito a cikin wani dogon rahoto da fitaccen ɗan jarida makudaram nadab shargaye ya watsa cewa kisan da aka yi wa sakataren ofishin jakadancin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a karan farko ya bayyana tsarin sirri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi amfani da shi wajen ƙarfafa hijirar falasɗinawa daga gaza bayan yakin kwanaki shida a shekara ta dubu 1967 domin samun moriyar tattalin arziki kuma tsari ne da ya samo asali tun a zamanin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila levi eskol da ya rike matsayin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tun daga shekara ta 1963 zuwa halakarsa ta hanyar ciwon zuciya a shekara ta 1969 wannan tsari dai ya kasance ƙarƙashin jagorancin sareni matar hayoniya ezo sareni wanda ta yi fice a cikin ayyukan aliyabet lambar sunan da aka baiwa yahudawa 'yan gudun hijira ba bisa ka'ida ba waɗanda yawancinsu 'yan gudun hijira ne da suka tsere daga jamus na 'yan nazi ko kuma wasu ƙasashe da suke ƙarƙashin ikon nazi sannan daga baya waɗanda suka tsira daga abin da ake kira da kisan gillar holocaust zuwa Falasɗinu na wajibi tsakanin shekara ta 1920 zuwa 1948 wannan tsari da aka kirkiro na koren falasinawa ya samu damar koren mutanen gaza kusan dubu hamsin daga cikin jimillar mutane dubu a wancan lokaci daga muhallinsu duk da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi watsi da wanzuwar wannan tsari tsawon shekaru a cewar jaridar bincike da farfesa yaof gelba masani kan yakin da ya kafa haramta ƙasar isra'ila da batun 'yan gudun hijiran palestino da wasu masu bincike sun bankaɗo sirri mai girma da aka hana buga shi a tsawon shekaru da dama jaridar ta ce ayyukan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bai ta ga ƙarfafa wa falasinawa gudun hijira da sarransu ba daga zirin gaza bayan yakin kwanaki shida a shekarar farko na kafa haramtacciyar kasar isra'ila ba har ma a lokacin yakin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kira da takobin karfe a matsayin martani ga harin da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kai mata a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 a cewar ɗan jaridar sharagai a cikin rahotonsa ministan kula da tsare-tsare na haramtacciyar ƙasar isra'ila ron dama da firaminista netanyahu sun dasa ra'ayin korar falasinawa da sarransu a cikin tunanin shugaban amurka donald trump a ganawar da suka yi da shi watanni da dama kafin ya hau kujerar mulkin shugabancin amurka a ƙarshen watan disamba na shekara ta 2023 watanni biyu da rabi bayan yakin da netanyahu ya ƙaddamar kan gaza ya ce a wani taron sirri na bangaren jam'iyyar likud yana aiki don sauƙaƙa jigilar mazauna gaza zuwa wasu ƙasashe ko da yake ya amince da wahalar samun amincewar ƙasashen da suka nuna yardansu da hakan saragai ya bayyana cewa tsohon ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar isra'ila eli cohen ya kafa tawagogi da suka tattauna da gwamnatocin ƙasashen rwanda da congo domin karɓar 'yan gudun hijiran falasinawa daga gaza kuma an sanar da netanyahu kan dukkanin abubuwan da ke faruwa jaridar da ake kira ta masu tsatsauran ra'ayi ta kira shirin tsarin hijira bisa raɗin kai a wancan lokaci ɗan majalisar dokokin haramtacce ƙasar isra'ila ta kenneset ram bin barak na jam'iyyar yesh atit da deni danon na kawancen lekut wanda yanzu shine jakadan haramtacce kasar isra'ila a majalisar ɗinkin duniya sun jaddada aiwatar da shirin hijirar falasinawa daga gaza a ranar 13 ga watan oktoban shekara ta 2023 kusan mako guda bayan harin da 'yan gwagwarmayan falasinawa ta hamas suka kai kan haramtacciyar kasar isra'ila ministan leƙen asiri kila Gamleli ya gabatar da wata rubutacciyar shawara ga Netanyahu na fitar da mazauna yankunan Gaza da ba sa cikin yakin da ake yi daga yankin cikin sauƙi bisa raɗin kansu zuwa gudun hijira. Jaridar ta bayyana wasu cikakkun bayanai game da shawarar wanda ya haɗa da matakin farko na kafa garuruwan tuntuna a kudu maso yammacin Gaza da cikin yankin Sinai na Masar. Sannan bayan haka a buɗe hanyar shigar da kayayyakin jin kai zuwa waɗannan yanki wanda a ƙarshe zai kai ga gina garuruwa da dama a yankin arewacin sinai na ƙasar masar na 'yan gudun hijiran Falasinawa. a wannan lokaci sargai ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta samar da wani yanki tsawon kilomita uku a cikin ƙasar masar domin hana komawar 'yan gudun hijira zuwa gaza gamli'il ya ba da shawarar tuntubar kasashe da dama don jin ko za su amince da karban bakin haure daga gaza da suka hada da spain da girka da Kanada da kuma congo a cikin waɗannan matakai gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shagaltu da nazarin shirin kafa filin tashi da saukan jiragen sama a kusa da gaza inda daga nan ne jiragen haramtacciyar ƙasar isra'ila za su dinga yin jigila na mazauna gaza zuwa sabbin wuraren da aka saukar da su a ciki ke har da kasashen afirka daban-daban baya ga masar jordan da qatar jaridar isra'ila yau ta kuma tabbatar da cewa kwamitin tsaron haramtacciyar kasar isra'ila da shimbet sun gabatar da takardu a hukumance dangane da wannan batu amma waɗannan tsare-tsare da suka biyo baya sun ruguje. saboda ƙin ba da haɗin kai da ƙasashen larabawa suka yi wannan ya faru da masar da jordan bayan zagaye na tattaunawa da qatar wacce ta janye daga ra'ayin bayan zagaye da yawa na na halarta taruka kan lamarin ta kuma soki matsayin gwamnatin tsohon shugaban amurka joe biden tana mai cewa da a ce gwamnatin ta goyi bayan ra'ayin tilasta wa falasinawa yin hijira ko da kuwa ta hanyar bayan fage ne watakila da an cimma wani abu a ƙasa lokacin da tsare-tsaren gamin suka fito fili shugaban amurka na wancan lokaci joe biden da kansa ya kira netanyahu firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila don neman ƙarin haske kuma daga baya ya sanar da shi cewa wannan shiri na sirri ne na ministansa kuma baya wakiltar matsayin manufofin gwamnatinsa jarida ta yi ikirari da cewa bayanan da ba a hukumance ba da suka fito daga cibiyar leƙen asiri da yaƙi da ta'addanci da wasu majiyoyi suka nuna cewa kimanin 'yan gaza dubu talatin ne suka yi hijira daga yankin a tsakanin watan yunin shekara ta 2007 da barkewan yaƙi a watan oktoban shekara ta 2023 kuma an danganta hijiran falasinawa da yanayin tattalin arziki da rashin kyakkyawar fata a nan gaba nesa da waɗannan ƙididdiga babban tambaya da shanghai ya gabatar a cikin rahotonsa ita ce shin shugabannin manyan ƙasashen duniya za su amince da aiwatar da waɗannan shirye-shirye na gudun hijiran falasinawa na son rai daga gaza wanda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke aiki a kai yanzu don aiwatarwa tare da haɗin gwiwar amurkawa shahararren ɗan jaridan ya ce idan aka tambayi farfesa gilba wanda ya gudanar da bincike mai zurfi kan hijira da kora da musayar mazauna da zaburar da mutane bisa sarrai ko tilastawa game da yiwuwar nasarar aiwatar da hijirar nasarar daga zirin gaza zai tabbatar da cewa amincewar mazauna yankin yana da rauni kuma amincewa da shirin gaba ɗaya jaridar masu tsauran ra'ayi ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kirarin cewa masana harkar shari'a irin su farfesa abibel sun yi imanin cewa dokokin kasa da kasa ba su hana wata ƙasa ƙarfafa mutane yin hijira ba da sauransu. kuma ba a ɗaukan hakan a matsayin kora da ƙarfi tana nuni da cewa a yanzu gwamnatin donald trump ta dogara da irin waɗannan ra'ayoyi na shari'a kuma tana da niyyar yin amfani da su lokacin da shirinta kan mutanen gaza ya zama mai amfani jaridar isra'ila yau ta yi nazari sosai kan shaidu na tarihi kan shirye-shiryen yahudawan sahiyoniya na raba falastinawa da muhallinsu waɗanda ake kira canzawa wata al'umma mazauni wasu tsare-tsare ne da matakai da ƙungiyoyin yahudawan sahiyoniya masu ɗauke da makamai da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka aikata kuma har ya zuwa yau waɗanda suka zo a bayansu suke son aiwatarwa domin koran mafi yawan adadin mutanen da suka fi yawa a wuri waɗanda ba yahudawa ba saboda mallakar ƙasa da take son mamayewa bayan yankunan da ta mamaye da ƙarfin tsiya a baya da nufin kiyaye ƙasar yahudawa 'yan sahayuniya rahoton ya kammala da cewa mate maimakon yin tambayoyi da jayayya kamar yadda aka saba a nan kan ko kora bisa raɗin kai ko tilastawa wani aiki ne na al'ada mai kyau abin tambaya a yanzu shine shin a gaskiya ma'auni ne na gaske kuma a aikace ko kuma mafarki ne kawai jaridar ta bayyana dagewar da falasinawa suka yi na komawa gidajensu da kuma tsananin adawarsu da yin ƙaura zuwa ƙasashen waje kuma ba su fitar da rai kan komawa muhallinsu ba duk da ƙasa mafi ƙarfi a duniya tana goyon bayan tilasta musu yin ƙaura ko amurka domin faranta ran 'yan sahayoniya da karbe musu ƙasa cikin lumana ƙarƙashin tsare-tsaren yaudara da cin amana masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya. tarbiyyar iyali masararo barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wannan sabon shirin namu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar masana da manazarta da kuma magada annabawa na jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rajon BOH karkashin hasa tv da ke binin tehran da ni awar kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba da sauraron bayanin allama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar islamic center for islamic propagation da ke birnin kano a nigeria inda za mu ci gaba da bayani akan yadda za a samu alaƙa soyayya da ƙauna a tsakanin iyaye allama mun shirya bismillahirrahmanirrahim wa ala muhammad wa ali muhammad mun riga mun yi bayani kan matashiya ta farko samar da yanayi mai dacewa wanda zai maganin samar da yara masu matsaloli a kowane janibin rayuwarsu idan ba a samu iyaye masu sajewa masu dacewa masu haɗin kai masu ƙauna to lallai za a samu yara ba za su iya samun yanayin da za su taso da tarbiyya ta garba matashiya ta bi shi ne alakar soyayya da ƙauna idan iyaye ba su da alakar soyayya da ƙauna tsakaninsu to wannan yana daga cikin musiba babba tsakanin yara tsakanin 'ya'yansu kamar a ce ƙasa ce babu alaƙar ƙauna tsakanin masu mulki yesu yasu ana rigima tsakanin shugaba da mataimakinsa mun ga abin da ya faru a waccan ƙasa sudan ta kudu yayin da aka samu matsala tsakanin shugaba da mataimakinsa ya kai ga yaƙi aka lalata ƙasa aka rusa ta aka kashe mutane bila adadin rashin ƙauna da soyayya yana nufin haifar da rashin nutsuwa rashin zaman lafiya don haka ne ubangiji subhanahu ta'ala ya muhimmantar da wannan bangare cewa daga ayoyinsa ya halitta muku daga rayukanku bibiyu wato namiji da mace me yasa yi maza da mata domin a samu nutsuwa zuwa ga wannan matan su ma matan su samu nutsuwa zuwa ga wannan mazan domin rayukan da inda miri yake koma zuwa gare su maza ne da mata sai namiji ya samu nutsuwa idan ya koma wajen matarsa sai mace ta samu nutsuwa idan ta koma wajen mijinta wannan ban taba samu wani yayi bayani irin wannan ba game da wannan aya rayukan nan da na maza da na mata ne ba kawai namiji ne yake samun nutsuwa ba idan ya koma zuwa gare ta ita mami tana samun nutsuwa idan ta koma zuwa gare shi waje alabai na kuma waddatan warhama ya sanya ƙauna da jin kai tsakaninku kamar yadda ya zo cikin suratun rum ayata ta 21 Allah ya kira ta rai don muhimmantarwa cewa janibin rai shine babban muhimmi a jikin mutum ba ɓangaren jikinsa ba idan rai ba ta samu nutsuwa ba to jiki ba zai huta ba ba yadda za a jiki ya huta kullum fitina ce kullum rigima ce kai tana ma iya kaiwa ga zage-zage tana ma iya haddin kaiwa ga haddin dake-dake da ɗaukar ma abin duka a daki juna wannan shine fitina babba a cikin gida ya zamanto miji da mata babu alaƙar soyayya tsakaninsu don haka tun farko kada a bari a yi auren da babu alaƙar soyayya tsakaninsa tun farko idan ya zamanto haka ne da'iman shi in baya son ta ko in ita ce ba ta son sa ko in duka biyun ba sa son juna to lallai ta ɗiya ta zo da sannan za mu zo bahasin aure a bayanan sautukanmu na aure kan babu tilas a aure sam Allah bai da auren tilas ba ahlul baiti sun kirga shi a matsayin ba ma aure ba ne wayanda suke ba mabiyansu ba suna yin shi a matsayin aure sai zamanto su a wajensu aure ne rahamar da muka samu shi da ahlul baiti suka zartar da shi a matsayin aure kuma suka umarci mabiyansu su yi mu'amala da shi a matsayin mu'amala aure so da wajen wayancan aure ne duk da kuskure ne a wajen su ba sa ganin shi a lissafin aure saboda haka idan aka samu aure na kiyayya da gaba tsakanin juna to fitina ta faru ta farko yaro ba zai sami inda zai samu nutsuwa ba masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran inda alama zai ci gaba da yi mana bayanin yadda za a samu nutsuwa a tsakanin ma'auratan domin wani abu da yake faruwa shine wanda yake kar mutane ba sa kula da shi wani abu ne ba a riskarsa shine sautari idan misali aka aura mace namijin da ba ta so idan ta samu ciki takan ji haushin wannan mutumin da ya mata ciki idan ko ta haife wannan cikin tana iya zuba wa wannan ɗan ko 'yar da ta haifa dukkan bala'in ƙiyayya na waccan ƙiyayyar da take wanda ya mata wannan cikin tare cewa mijinta ne za mu gan shi yana faruwa a cikin society idan mace ta samu ciki ba ta so yadda take kyamatar cikin kuma daga baya sai ya canja ya koma gaba da wannan yaron ko yarinyar kai ba ma wannan ba wani lokaci zai iya yiwa a ce ma tana son mijin amma tana ƙin ɗaukar ciki ko A'a. yana son matar amma kuma yana kin ta yi ciki kun ga dai da so tsakanin su kotu amma sai wannan tunanin sai canja sai ya koma kyamata cikin sai ya koma kyamata yaran ko kyamata yarinyar sai wannan ya yi tasiri wajen alaka tsakanin iyayen da 'ya'yan a wajen mu'amala sai suke muhimmantar da su a mu'amala wanda daga baya yana iya kaiwa ga rushewar tarbiyyar yaran sai ga duk inda ya je shi bai damu da shi ba ko duk inda ya je bata damu da shi ba ko duk inda ta je ɗaya daga cikin su ko dukan su basu damu da ita ba haka sai rayuwar yara ta tozarta saboda haka alaƙar soyayya da rahama da jin kai da za ta kasance tsakanin miji da mata ita ce za ta samu musu nutsuwa da kwanciyar hankali da rashin tashin hankali da nutsuwar rai da nutsuwar jiki kuma ita ce za ta kai ga ƙarfin ginin iyali wacce za ta kai su ga girmama juna da taimakekeniya ga juna wajen warware dukkan mashkiloli da matsaloli da ma za su iya fuskantar su tilas ne a samu wannan domin a samu daidaiton alakarsu da yara akwai wani marubuci da ya rubutu kan na littafi mashakilul aba fi tarbiyatul abna Dr. Spock a cikin littafinsa shafi na 44 ya kawo wannan matsala yayin da yake cewa samun nutsuwar ran yaro samun nutsuwar ruhin yaro da jikinsa da rayuwarsa gaba ɗaya yana buƙatar samun alaƙa mai ƙarfi tsakanin iyaye ko yaushe yana buƙatar samun sajewa tsakanin waɗannan guda biyu wajen fuskantar duk wani nauyi na rayuwa da yake fuskantar su kinan wajibi ne a samu dawamar alaka a kowace marhala tsakanin miji da mata in ana son wannan nasara soyayyan nan kada a ce akwai soyayya amma yanzu ta lalace a wannan zai lalata komai dole soyayyan nan ta kasance lokacin aure kafin haihuwar yaro kafin ma samun cikinsa lokacin samun cikinsa kafin haihuwarsa bayan haihuwarsa har zuwa girmansa idan da za mu kaddara an samu alaka mai kyau tsakanin miji da mata kafin su haihu amma lokacin da take ciki sai aka samu lalacewar alaka ya zama ba mai ƙaunar juna ba mai son wani to wannan fa zai iya tayar da matsala ga yar kai ba ma wannan ba bayan haihuwar yaron ma soyayya tsakaninsu ta tafi rashin nutsuwa ya same su kai ba ma wannan ba yaro ya girma idan iyayensa suka koma makiyan juna wani na juyawa ya mayan masa da mummunan sakamako a rayuwarsa da tarbiyyarsa so da haka kenan wannan soyayya ana bukatar ta a kowace marhala ne ta rayuwarsu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kada dai a shafa alama ne ya fara koro bayani a wannan shimfiɗa amma lokacin ya yi mana irin halin nasa muna ƙara godiya ta musamman ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hayar center for islamic propagation da ke birnin kano da wannan muhimmin bayani a maimakon radio biyohaki da ke nan karkashin hausa tv ni a rukuni da shida bayan na gabatar nake cewa wasu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu.